assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatu ni ne naku abu ahmad yau ma na zo muku da wani sabon episode wanda za mu magana a kan wannan al'amari da ya faru a karmajiji a cikin girin abuja a fudiya namu na 'yan uwa da ke wannan gari yau kimanin kwana uku kenan zuwa hudu an samu ɗan wato wani al'amari da ya faru tsakanin 'yan uwa da kuma security security sun shigo cikinmu sun yi kisan kai kuma ana nema a dangana wannan al'amari zuwa ga almajiran malam zazzaki hafizahullah lallai mu almajiran malam muna barranta kanmu da wannan al'amari da aka aikata sun yi haka ne don su shigo su ɓata mana suna su nuna almajiran malam su suka aikata wannan wa iyazu billah Allah ya kare mu da aikata irin wannan duk almajirin malam zazzaki hafizahullah wanda ya san kiran malam zazzaki ya san da a wanda malam yake yi na ƙoƙarin ganin gyaran wannan al'umma ba yadda za a yi a ce wai shi ne zai je ya kisan kai wannan a uzubillahi na shaitanin raji muna baranta kanmu da wannan al'amari allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a cikin alƙur'anin safa ga hukuncin wanda ya kisan kai ya kashe mumini wa man kutul mu'minan muta'ammidan fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما duk almajirin mayan zaki ya san wannan aya ya san kuma hukuncin wanda ya kisan kai kisan mumini a imam jafar yake faɗa a cikin bihal anwar yake cewa duk wanda ya kashe mumini to ku faɗa mishi liyamut imma yahudiyan au nasaraniyan au majusiyan ya je ya mutu in ya ga dama a matsayin ba yahude ko ba nasare ko ba majuse wuta dai zai shiga wanda ya san wannan abin shine zai kai a ce ya daga makami ya kashe wani wa iyazu billah almajiran malam zazzaki ba za su aikata wannan al'amarin ba sa'annan muna tuhuman wa'annan farin kaya jami'an farin kaya da suke shigowa cikinmu suke mana irin wani al'amari da idan masu shiriwa ne to lalle su shiryu su juya su bar cikinmu su daina mana irin wannan mummunan al'amura domin bata mana suna in ba haka ba muna kai kuka zuwa ga ubangiji subhanahu wata'ala allah ka ɗauka mana fansa a gurinsu ka tsine musu kai ɗaiɗaita su kai fata-fata da su an ce mana akwai wani daga cikinsu wanda shine shugaban da yake jagorantar wayannan mutane ana kiran shi wai gwagwagwagwa wannan bawan Allah ba namu ba ne ba mu san shi ba amma muzahara da suke bi an ce suna bin muzahara gefe-gefen muzahara domin ɓata sahun muzahara da faɗan abubuwa da yin abubuwan da ba su dace ba a muzahara muna yin baseball muzahara ne domin a sako mana jagoranmu abin da ya kawo mu abuja kenan muna neman da a sake mana jagoranmu shi kenan mala ya tafi neman magani da shi da malama ana yin wannan an gama mu abin da muke nema kenan sabida ai akwai abubuwan da za mu zo mu nema daga baya an kashe mana yan uwa an bar ne mana su an kona mana su, ai mana kaza wa'annan ba ma mu kai ga fagen fara neman wannan abun ba fa yanzu malam din ne ma muke so a sake mana yanzu sama da kushin shekara hudu kenan ana neman shekara biyar kun rike mana malami kun ki ku sake mana shi mun fito mun nuna wa duniya mun ce a sake mana malam je ne magani a jikin malam akwai kwanso na harsashi a jikinsa da haka da jikin matansa malama a cikinta an ce akwai bullet bullet da sauransu an faɗi rashin lafiya kala-kala da wani malam yake fuskanta an ce ku suke mana malam ko ki ku suke mana malami duk da haka ba ku kyale mu ba kun shigo cikin mu kuna ta kokarin yada munanan al'amura a cikin mu abin da ya kama daga duk masaukan da yan uwa suke na maraba masaka da karmajiji. wannan al'amari da kuke mana Allah subhanahu ta'ala yana kallo kuma zai mana sakayya a cikin wani al'amari bi haƙƙi Muhammadin wa ali sa'annan wa'annan mutane da suka zo suka aikata wannan al'amari muna barranta kanmu zuwa gare su ba su daga cikinmu sun shigo cikinmu ne domin su ɓata mana suna duniya su sani al'umma su sani mu almajiran malam mun barranta kanmu daga wa'annan mutane wannan al'amari da suka aikata hukuncin da Allah subhanahu wata'ala ya tanadar akan wannan al'amari da suka aikata yana gare su su za su ɗauki wannan wizard ɗin wannan al'amari sa'annan magana na gaba ya ku ‘yan uwa almajiran malam suke hafizahullah ku sani cewa idan allah subhanahu ta'ala ya baka ɗa to allah ya baka ɗawainiyan lura da tarbiyyansa da duk abin da zai har ya kai munzulin murahaka ko da ko ya kai wannan munzuli din ana ci gaba da bibiyan me yake aikatawa lallai ba za ka bar ɗanka sakaka ba baka san suwa yake mu'amala da su ba za a shigo cikinmu da sunan wai mutum shi ma ɗan gugurmaya ne ɗan shi a ne shi yana supportin wannan kira na mana zazzaki while kuma ba haka bane security ne ya shigo domin ya ɓata mana suna to lallai kusan irin wa'yansu abokanai 'ya'yanku suke mu'amala da su wannan shine zai baka dama wajen gane koko wajen lura da tarbiyyan ɗanka da kake gabatarwa namiji ne shi koko na mace sa'annan abu na gaba shine al'amarin wannan muhalli namu da ke karmajiji da sauran wannan wurare. lalle ya zama wajibi a ƙara tayar da tsaye wajen lura da harkan tsaro na wa'annan gurare a shekarun baya na san akwai wato kwamiti da suke lura da duk wanda ya zo wannan guri daga ina yake daga wace da'ira yake daga wani halka yake sa'annan shi waye a san duk wato information dinsa lalle wani al'amari ya zama wajibi da a dawo da shi a ci gaba da gabatar da shi saboda ba za mu yadda daga yanzu ba fasa gurbi suna shigowa cikinmu suna lalata mana al'amura koko suna yin abubuwa ana aiko da shi cikinmu a ce wai mu ne muka aikata shi muna kira zuwa ga mas'ulai koko masu lura da al'amura da suke ulul amri a cikin wannan tafiya da su ci gaba da lura da wannan al'amari sa'annan ah, magana na gaba shire duk wanda yake da hannu cikin wannan al'amari lallai mas'ulai daga cikinmu si gaggawan ɗaukan fansa ko ko ɗaukan hukuncin da ya dace a bisa shari'a a akan wa'annan bayan Allah da suka aikata wannan al'amari kuma wannan al'amari bai kamata a bashi ya tafi ya tafi a banza a hofi ba ba a ɗauki wani kwakwaran mataki a kansa ba sa'annan magana na na ƙarshe shine ya ku wa'inda kuke jagoranta wannan al'amari na struggle a abuja lallai ilalla ya zama wajibi da ku ƙara zagi dantse a kan ganin bayan wa'annan squad ɗin na shi wannan gwagwagwa ɗin da suka shigo cikinmu suke lalata mana wato tafiya suke ɓata sum'a ɗinmu domin a ɗauki mataki da ya dace a kansu allah ta'ala ya mana jagoranci ya mana kuma katangan ƙarfe da irin wa'annan munafukan mutane fasikai wa'anda suke security ne na jahiliya da suka shiga cikinmu suke mana waɗannan munanan al'amura allah subhanahu ta'ala ya kiyaye wannan al'amari shi kuma wannan bawan allah muhammad da Allah ya bashi shahada Allah ta'ala ya karbe shi a matsayin shahidi ya kuma kyautata makoncinsa bi haƙƙi muhammadin wa'ali nan nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu